Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu auren jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma na iya jin mu kai tsaye yanzu haka da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a masu aroma assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar juma'a tara ga watan biyu shekara ta dubu 2016 da fatan an wuni lafiya sahabu imam aliyu ne daga nan birnin washington dc tare da jummai ali da kuma sauran abokan aiki za mu gabatar da wannan shiri a halin yanzu ga kaɗan daga cikin abin da za mu kawo muku dan takarar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki isu muhammadu na daga cikin waɗanda suka kammala yakin zaɓe da taron gangami a nan birnin yamai muna da rahoto bayan labaran duniya shugaba muhammadu buhari na najeriya ya yi balaguro zuwa masar yan nijar da ba su samu yin rijista a najeriya domin zaɓe a najeriya ba sun tafi gida kamaru za ta yi gyaran fuska ga tashar jirgin sama da ke duwala sama da shekaru 40 bayan buɗe shi Usman Kabara kuma na tafi da shirin musulunci tushen rayuwa. Yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Masu harin ƙunar baƙin wake sun kashe akalla mutane goma sha tara da raunana mutane hamsin a wani hari da suka kai arewacin ƙasar Kamaru a yau Juma'a. Hukumomin soja sun ce maza biyu ne suka kutsa wata kasuwa a Meme a yau Juma'a suka tarwatsa kansu. Babu ƙungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. To amma harin ya yi kama da irin hare-haren da 'yan ƙungiyar Boko Haram suke kaiwa. Hare-haren da aka ɗora laifinsu a kan ƙungiyar Boko Haram sun kashe fiye da mutane dubu ɗaya a arewacin ƙasar Kamaru tun shekara ta biyu. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar Amnesty sun kiyasta cewa cikin shekaru shida 'yan kungiyar boko haram sun kashe fiye da mutane dubu ashirin kuma sun tilastawa kimanin mutane miliyan biyu da rabi rasa muhallansu. A can kasar Libya kuma jami'an Amurka sun ce jiragen saman yakin ta sun yi wa wani sansanin horaswa na kungiyar ISIS lugujen wuta a yammacin kasar kusa da kan iyakarta da Tunisia. Harin da aka yau Juma'a ya lalata wani gini a garin Sabratha yamma da birnin Tripoli a yankin da aka san 'yan kungiyar ta ISIS na gudanar da hidimomin su. jaman yankin sun ce an kashe akalla mutane 40 jaman kasashen yammacin duniya kuma sun faɗa a jaridar new york times da ake bugawa a nan amurka cewa kuratan kungiyar isis 30 suna daga cikin waɗanda suka jikkata an ambaci wani jami'in yammacin duniya yana faɗin cewa jiragen saman yakin sun auna wani ɗan ƙasar tunisia ne da aka danganta da manyan hare-haren ta'addanci guda biyu a tunisia bara amurka ta tabbatar da jiragen saman yakin ta sun kai samame libya akalla sau biyu a yan watanni da suka shige ciki har da wanda ya kashe shugaban kungiyar isis a libya tuni dai lokacin da tun dai lokacin da aka wato hamɓarar da gwamnatin muammar gaddafi a kuma shiga wato shekaru tun shekara ta 2011 ƙasar libyan ke cikin rudani Yau Juma'a aka kama shugaban masu hamayyar ƙasar Uganda Kiza Basige karo na biyu cikin kwanaki biyu. A yayin da sakamakon zaɓe ya nuna cewa yana bayan shugaba yuwari Museveni da yawan ƙuri'u a zaben shugaban ƙasar da aka yi. Shaidun gani da ido sun ce 'yan sanda sun kama Mr. Basige da wasu manyan 'yan jam'iyyarsa ta Forum for Democratic Change su hudu daga hedkwatar jam'iyyar a Kampala babban birnin ƙasar. sai da 'yan sanda suka fesa barkonun tsohuwa a cikin ginin a lokacin da shugabannin jam'iyyar suka yi kokarin yin taron 'yan jarida domin su yi magana kan zargin tafkan makudi da suka ce hukumomin kasar sun yi haka kuma wani ɗan takarar shugaba tsohon prime minister amama mbabazi an gan shi yana barin gidansa a yau juma'a tare da rakiyar 'yan sanda tun da farko mr mbabazi ya gabatar da wata sanarwa yana mai faɗin cewa 'yan sanda suna kama mutane a harabar gidansa kuma ya sa faifan bidiyon 'yan sanda da ke sintiri a titunan ƙasar. Sakamakon farko da hukumar zaben ƙasar ta gabatar a yau Juma'a ya nuna cewa shugaba Museveni shine ke kan gaba da kimamin kashi 62 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada. Shi kuma Kiza Basige yana da kashi 32 daga cikin ɗari. shi kuma tsohon firaminista Mbabazi yana baya sosai da ƙasa da kashi biyu daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ƙungiyar ba da agajin ƙasa da ƙasa Doctors Without Borders a takaice ta ce a wannan makon an kashe akalla mutane goma sha takwas a rikicin da aka yi a wata cibiyar kare mutane ta Majalisar Ɗinkin Duniya ciki da 'yan kasar sudan ta kudu guda biyu da aka kai wa hari kusa da gidajensu mai magana da yawon kungiyar ta doctors without border marcus bachman ya ba da rahoton cewa jami'an kiwon lafiya sun wato sun ratsa dare suna jinyar mutane 73 da aka yi wa rauni a harin yawancinsu harin da wato harbin su aka yi sa'annan kuma ƙarin waɗanda suka ji rauni suna ta zuwa asibiti a yau juma'a an yi rikicin ne tsakanin ƙungiyoyin matasa na kabilu biyu dinka da kuma shiluk mai magana da yawun ofishin majalisar ɗinkin duniya ƙasar sudan ta kudu a nane kwantin ya ce a ranar laraba da dare fada ya ɓarke tsakanin matasa da suka yi amfani da adduna da bindigogi da kuma wasu makamai a kan junansu labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc to madalla Yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tashi zuwa Masar inda zai halarci wani taron koli da Masar da kuma kungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka suka shirya kan batun tattalin arziki. Ga Nasiru Adamu Likaya da rahoto. wannan gwamnatin ta so ta shi karɓi mulki amma ba ta yi sa'a ba rayin sa'an shi ne kasuwar mai a duniya ta karye kuma dama mu mun jefar da komai mun zuba mayan ne kawai idanu tsohon dan majalisar dattawa bai gama na jam'iyyar adawa ta pdp ke jajanta gwamnatin buhari da akan ya nuna a zahiri masu irin wannan yanayi ba sa sukar shugaban daga yawan tafiye-tafiye da yake yi kasashen waje a makon jiya ne ma shugaban ya dawo daga hutun kwana biyar gashi yanzu ya nufi sharma shek a masar don halartar wani taron tattalin arziki da masar ɗin da shirya karkashin kungiyar afirka au shugaba buhari da kansa ya kare yawan tafiye-tafiyen da cewa hakan na da riba ga najeriya don farfado da tattalin arziki da dawo da kuɗin da barayin biro suka jibge a ketare wannan muhawara ta suka ko goyon bayan wannan lamari yana fitowa ne yawanci daga 'yan siyasa umar lamido cikaire da ke ganin pdp ta kama hanyar nasara da zabar maju shari'a matsayin shugaba na ganin tafiye-tafiyen buhari sun wuce gona da iri ana so ba a so dole ne a shugabanci akwai kwaikomo a cikinsa amma gaskiyar magana ya yi yawa domin shi shugaba jonathan a shekarunsa shida da ya yana mulki shekara biyar ma da yana mulki gabaki ɗaya bai wuce kwanaki hamsin da bakwai zuwa da takwas ba ne ya yi na tafiye-tafiyen haɗa lissafin tafiye-tafiyensa a halin yanzu kuma shi shugaba buhari a wata takwas taran nan kawai an haɗa tafiye-tafiyensa ya kai kwana ɗari da hamsin da wani abu amma dai kowace hujja yake da shi wannan nasa mu dai shekaran dubu biyu da goma sha tara in allah da tsamuka da shi zaɓe. fatar shugaban kasa ta kare tafiye-tafiyen nan na buhari cewa yana yi ne domin taimakon najeriya saboda gyara abubuwan da pdp a jam'iyyar ku ta bata tsawon shekaru goma sha shida waɗanda suke kare tafiye-tafiyen nasa ba sa cikin mu na yan pdp kafin ya zama shugaban kasa shi ko dan rajin kare muradun apc shuaibu gabcari malam bura ya ce tafiyar buhari tana da matukar amfani zuwan da zai zai tafi da ƙwararru kuma za su zo su ɗora najeriya akan abin da suka tsara a can su zo su ta najeriya kuma ta amfana da abin da zai je saboda haka zuwan da zai ba zuwan banza ba ne kuma waɗanda suke cewa buhari yana yawo mpdp ne kuma dama ba su zaɓe shi ba shagu gabcari in ma ba su zaɓe shi ba ma yanzu ai shi shugaban najeriya ne baki da ai dama shi shugabanci ta hanyar siyasa akwai waɗanda za su zaɓe ka akwai wanda ba za su zaɓe ka ba saboda haka shi wannan wanda bai zaɓe ka ba zai ci gaba da abin da yake yi na ƙi to duk ƙinsa kuwa shi masoyinka yana na yana jiran alherin da yake tsammani a wurinka masana tattalin arziki a nasu ɓangaren ba sa korafi kan yawan tafiye-tafiyen buharin fiye da yadda suke nuna damuwa kan rashin kafa kwamitin tsara tattalin arzikin shugaban yan diflomasiya a nasu ɓangaren na cewa zuwa da kai ya fi sako ga manufar buharin ta ƙulla alaƙar tattalin arziki da yaƙi da almundahana da muhimman ƙasashen duniya nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. daga karfe goma sha biyu na daren yau za a daina yakin neman zaɓe a jamhuriyar Nijar. Tuni da jam'iyyar PNDS mai mulkin ƙasar ta kammala nata yakin neman zaɓe kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Suleiman Mumini Barma ya aiko mana. dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Isu Muhammadu na daga cikin waɗanda suka kammala yakin zaɓe da taron gangami a nan birnin Yamai. saboda haka magoya bayan shugaban mai ci suka hallara a filin kwallon kafa stade general sai kunce domin cashewa da kaɗe-kaɗe daga bisani isu muhammadu mai neman wa'adin mulki na biyu a fafatawar da zai yi da 'yan takara kimanin goma sha hudu ya ƙara jaddada gurin lashe zaben na 21 ga wata tun a zagayen farko mu 'yan takara goma sha biyar ne kowa daidai ne za yi tallar siyasar shi amma kun sa ka ce in mutum ya ce zai baka riga to ka dubi ta wuyan shi to ni ga rigar da wuyana aiki na shekara biyar da ni makasan nan ba ni da shakkun komi in allah yarda wannan taron naku babbar shaida ce da ku mutanen yame kuna cikin shiri 21 ga wannan fata abin da za mu yi in allah yarda shine 'yan ku kawo sai dai babbar jam'iyyar adawa mnsd nasara wace dan takararta sainin umaru ke rufe nasa gangamin a yau juma'a a birnin maradi na cewa zuwa zagaye na biyu a wannan zaɓe ba makawa tambura isufu shine sakataren watsa labaran jam'iyyar duk nyamai ai militan ɗinmu ne mun sani ai kuɗi suka bada wannan duka ƙarya ne su samu su su ce za su yi wani magudi kuma su yi gwada eh, mutane cikin stad kuma su ce suna da jam'iyyu arba'in kuma in ka shiga cikin gari ko ina drapon su ne suna suna nan ga eh, eh, eh, kashe kuɗin talakawa bisa kan ƙarya duk wannan ƙarya ne ba su da kowa shi shugaban yana maganar kamar akwai ayyuka da dama da ya yi a fannoni da dama kiwon lahiya ilimi turwazan da da zai zo shekara biyar kenan ai akwai abin da yake zai yi abin da yana cikin littahai yake ga program ina abin da zai yi to ko guda bai yi ba abin da bai ce zai yi ba shi ne ya yi wannan aiki na échangeur wannan dai rompoint rompoint cikin yamai eh, wajaje maraɗi doso wannan na sata ne ni injiniya ne na gine-gine ina kwatanta muku wanga échangeur na farin kuɗin shi miliyar biyu ne suka ce sun kashe miliyar goma sha bakwai yayin da dan takarar mpn kishin kasa ke shirya nasa gangamin kammala kamfe a yammacin yau a babban filin kwallon kafa na yamai rahotanni sun ce dan takarar mnrd hankuri muhammad usman na kammalawa a damagaram kamar yadda sauran takwarorinsa ke rufewa a jihohin da za su yi zaɓe yakin zaben na bana na kammala ne a wani lokacin da 'yan adawa suka ba da sanarwar shigar da karar hukumar zaɓe seni a gaban kotun tsarin mulkin ƙasa bisa zarginta da taka doka saboda amincewa yin zaɓe ta hanyar gabatar da shaidu a maimakon katin ɗan ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Suleiman Mummini Barma, shugaba Muhammadu Yusufu na Nijar shine babban bako a cikin shirin yau da gobe wadda zai zo muku a ƙarshen wannan shiri. Har yanzu dai kan zaɓen Nijar ɗin, ‘yan ƙasar da suke Najeriya kuma basu su cika ƙa'idojin yin rijista da kuma zaɓe a Najeriya ba sun kama hanyar komawa gida Nijar domin zaɓe, kamar yadda shugabannin ƙungiyar suka bayyana Abdulwahab Muhammad a Bauchi. Salamu alaikum. ni ne ladan mai tukunyan kaji firizidan na pnds tarayya na bauchi wanda yake wakiltan kuma gombe adamawa taraba maiduguri yobe eh za mu tafi ne zaɓe da za a yi ran 21 ga wata insha allahu to me yasa ku ba za ku kada ƙuran ku a nan Najeriya ba to abin da yasa ba za mu kada ƙuran mu a Najeriya ba mu samu rijista a Najeriya ba kuna da tabbacin cewar in kun je can za ku yi rijista insha Allah duk wanda ka gani a nan yana da rijista a can kuma za mu yi zaɓe in allah yadda kai a ina za ka kada taka ƙura ni zan kada ta a buza jihar tawa ko za ga mun yawan mutane da yake wannan tawaga ta kunsa lissafin da muka yi mutanen bauchi gombe adama wanda addaidai mutum da 1172 wanda addede su wannan tafiya to kasancewa sai dai mutanen da dai yanzu muka yi ba tunda abun da aikin aiki ne har ila yau na je ta bakin wasu masu tafiyar ni ne usaini isa sakataren zon na gabar maso arewa na najeriya ina wakiltar jihar gombe ya tafiyan take halin yau. eh tafiya gaskiya ta yi kyau saboda dama bukatar mutane su samu abun hawa kuma duk an dauka musu nauyin abun hawa na zuwa da dawowa da abun da ba za a rasa ba me ya kawo muku tsaiko na rashin iya kada kura a Najeriya eh abun da ya kawo haka gaskiya an samu matsala kaɗan wanda aka yi ta aka yi an yi ta manya mun ƙi magani kaɗan sai muka yi babba maimakon mu ɗauko mutanen gombe adama da wannan yankin mu je kano mu rijista mu samu dama ba to da mu samu dama yi wannan rijista kusa ba sai mu ce to ko da nesa ne tunda mun yi niyyar wannan abu sai mun je mun yi wannan zaɓe a gida kuna da tabbacin cewa in kun yi su gida Nijar za ku samu halin kada ƙuri'ar ku kuwa insha Allah duk wanda ka gaya ciki yana da rijista a gida ni nan da kake ganin yana da rijista a maradi amma kuma gula a karamar hukumar da kwaro a gurin zan je yi zaɓe. Assalamu Abdullahi Isa. Ni ina wakiltar jama'a Adamawa State ne. To ya gashi na ga ka zo nan Bauchi a kan hanyar ka zuwa Nijar. Kenan za ka mun karin bayani? eh adamawa mun yi alkawali da su insha Allahu za su same mu a Kano mu haɗu da su tafiyan ta yi gaba ɗaya mu tafi bisa ga tsari bisa ga kuma kowace mota muka ɗauko mun san gagarin da za ta kai in ƙauye ne ma in dai lokal government in ma mukan haɗa mutanen da suke shashi waje ɗaya yadda za a je a aje su su yi zaɓen su a cikin kwanciyar hankali in an gama insha Allahu mu dawo. Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. saboda zaben na jamhuriyar rijiyar ranar Lahadi 21 ga wata shirin sashin Hausa na murai Amurka mun fada da shirin rana zuwa awa guda daya A karon farko tun bayan bude tashan jirgin sama da ke yawun da kasar Kamaru shekaru fiye da arba'in da suka wuce gwamnati za ta yi wa tashar kwaskwarima kan kuɗi euro miliyan shida saboda haka za a dakatar da zirga-zirgar jiragen sama na tsawon makonni uku kamar da za ku cikin wannan rahoto da awal garba ya haɗa mana. s'exécute s'exécute au moyen euh, de fonds propres. wannan aiki mun riga mun yanke shawara da kamfanin kula da filayen jirgin sama na adc kuma mun samo rancen kudade ne daga bankin kasan faransa na yaro miliyon 46 domin aiwatar da kwaskwarima a wannan filin jirgin sama na birnin duwala kamfanin kula da filayen jirgin sama ta yi alkawari za su ci gaba da gudanar da harkokinsu a tashan jirgin sama na simalan yawunde har kafin a kammala wannan aiki ministan ya ci gaba da cewa mun sanya duk duk wani matakan tsaro da ya dace domin kare kamfanonikanmu da kuma fasinjoji kana ya ci gaba da cewa yana fata manyan kamfanonikan jiragen sama da fasinjoji za su yi hakuri na makonni uku domin zuwa tashan jirgin sama na simalan yawunde minista ya ci gaba da cewa kamfanin da ya dauki wannan aiki za su kammala ayyukansu a cikin makonni uku waɗansu masu gudanar da harkokinsu a filin jirgin sama na duwala suna kokawa cewan suna fata cewan za a yi kokari na kammala wannan aiki kamar yadda gwamnati ta gindaya in ba haka ba rayuwarsu zai shiga cikin halin su wannan tashan jirgin sama dai shine babban tasha wanda yake karban fasinjoji sama da dubu ɗari biyar a kullum amma kamfanin jirgin sama na Ethiopia Airlines da na Kenya Airlines suka ce za su takaita harkokinsu a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru har sai an kammala wannan kuskure ma na tambayi Alhaji Abdulrahman Rashid masani ne kan sha'anin tattalin arziki na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ko wannan tsayar da zirga-zirga da manyan kamfanukan suka yi a ƙasar ta Kamaru ba zai kawo wa tattalin arzikin ƙasar ta Kamaru sartse ba? Wannan lamari zai kawo wa tattalin arzikin Kamaru cikas saboda waɗannan kamfanonuka guda biyu suna daga cikin waɗanda suka fi shiga da fita a tashan jirgin sama na birnin Duwala. E, ka san duk lokacin da aka kai ni za a yi gyara in ji tura suka ce ba a soya kwai ba tare da fasa ba dole ne wannan waɗannan lokuta da za a ɗauka na gyara tattalin arzikin kamar za ta samu cikas kamar da na fara faɗa amma kuma kasancewa wannan aiki da za su yi bashi suka ɗauki waɗannan kuɗaɗen za su yi wannan aiki to ka ga dai ko da menene za a ce eh, tattalin arzikin ƙasar kam za ta samu matsala wannan tashan jirgin sama dai shine kwaya ɗaya tilo da ƙasar ta kamaru take takama da shi amma sama da shekaru arba'in da aka buɗe wannan jirgin sama farko kenan da aka yi masa kwaskwarima muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru haye jirgin sama sai kamaru su ma 'ya'ya ne a hararu ne a cikin hairu To sai ai mana aikin gafara na ce tashar jirgin sama da ke yawunde a tashar jirgin sama da ke duwala yanzu za a ita amfani da tashar jirgin sama da ke yawunde. kuna tare da sashen hausa na murai amurka a nan birnin washington dc karfe goma na safe da minti 20 a hali yanzu kuma sai a gyara zama ga usman kabara da shirinmu na gaba musulunci tushen rayuwa Mai sauraro barkan mu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. a makon da ya gabata idan mai sauraro bai manta ba mun tsaya ne inda malam mustapha imam sitti yake bayani akan tarbiyyar yara ta yadda zaka tarairaye su don in sun girma su masu su tarairaye ka cikin tausayawa da kuma karramawa inda yake magana akan ilmantar da 'ya'ya ta yadda ake ɗaukar su dinnan ana kai su barace barace ƙarshe kuma sai ya zama ba su koyi karatun ba sai wani abu daban inda ya ci gaba da cewa mu dai a nan najeriya yadda allah ya azurta mu da ni'ima wanda muke da ita a nan najeriya ta ƙasa lalaci ne a wajen mai gida da Allah ya nufe shi ya azurta shi da yin aure Allah ya azurta shi da 'ya'ya ya samu ni'imar samun 'ya'ya wanda wani yana nema bai samu ba amma kuma ya ɗauki yaron maimakon ya rike shi ya rike yadda ya rike uwarsa ya rike 'ya'yansa haka nan to lalaci ne a wajen iyaye su ɗauki 'ya'yansu su ce za su kai su wani waje a ce an ɗauki yaro an kai shi gabas yaro ya tafi ya share lokaci bai samo ƙur'anin ya yi karatun ba in ma ya samu karatun alkur'anin kuma bai da tarbiyya sai ya zama na bai san tsarki ba bai san alwala ba bare in ya balaga a ce wankan janaba haka nan zai damuki qur'anin bai damu ba ya je ya fitsari ba tare da ya dau qur'ani ba tare da yayi tsahara ba to wannan mai amfanin irin wannan tarbiyya kuma babu wani mataki da ka dauka akan cewar yaron nan ya tafi shin wanne irin abinci yake ci sai dai kawai ya dawwama yana bara wanda alhali Allah ya ni'imta ka da kuɗin da ko da dukiyar da ka yi aure kuma Allah ya azurta ka da 'ya'yan kuma amma riƙe 'ya'yan sai ya gagara bare har a samu damar yin tarbiyya sosai a tura su gabas wanda irin wannan shike haifar mana da abin da muka shiga halin da muke ciki a yanzu yara ana cewa su tafi karatun kur'ani an tafi karatun Qur'anin ba sanin tsarki ba sanin alwala ba sanin sallah ba sanin yadda halin da ake ciki na ana da janaba ko ba janaba an damuki Qur'anin malamin da aka tura su a wurin su bai san komai ba sai dai ya rubuta baro uwa uba ga qur'ani ya karanta qur'anin karan tsaye ba ta jawidi ba komai saboda haka ko da wannan ma kuskuren da muka samu a Najeriya Allah yana iya kama mu ya ladabtar da mu a yi mana dukkan abin da Allah ya so na azabtarwa ta fuskar mun wulakanta alkur'ani mu gyara ɗabi'un da muka ɗauko a baya shekara da shekaru domin irin wannan tarbiyyar da muka yi a da ta 'ya'yanmu mu haifi yayan. 'ya'yan mu kwashe su mu kai su wata ƙasa ba mu san cin su ba ba mu san shan su ba yara an dora su akan tafarkin barace barace daga bara idan yaro bai samu abin da zai ci ba sai ya sata in ya ɗauki kwabo ɗari ya ci ɗauki abinci ko kuɗin wani ya ga yau ya samu sa'a gobe ɗorawa zai yi daga nan kuma ana nan shikenan sai ya ga zai rinka rubuta ya siyin yana ba wani alhaji daga nan yana ɗan bashi daga nan kuma kenan sai a fara tunanin a ɗauko jini ko a ɗauko wani abakun salaya daga sai da laya sai a koma yana zagaye-zagaye sai ya ga wani mai wasan maciji daga wasan maciji sai ya burge shi idan ya burge shi kuma ya bar magana karatu sannan kuma sai ya zo yana bin mai wasan maciji daga wasan maciji sai ya koma shi ma sai ya kunsa garaya duk mafi yawancin masu kaɗe-kaɗen nan da masu abin nan wake-waken nan da kake duba daga ainihin karatun allo ne da aka tura su gabas suka je suka lalace ba cin yau ba na gobe suka ga abin da suke ɗan samu ɗan ƙanƙani. ya fi musu sai suka juye in ka bibiya masu garaya gara da kotso kotso da wane ne wane ne na in kanana kananan kaɗa kaɗan nan zaka ji su suna da basira daga karatun allo ne suka je suka lalace saboda haka wajibin mu ne mu gyara mu riƙe ni'imar da Allah ya bamu na haihuwa mu tarbiyyantar da yaran mu in ma makarantar za mu tura su mu tabbatar da mun tura su da cin su da shan su da suturar su da tsaftar su da komai da komai amma yaro cikin ƙazanta bai sanya goge bakin shi ba da safe bai san san in ya ci abinci bai wanke hannunsa bai san in ya ci abinci bai wanke bakinsa haka nan zai je kuma da maiko da waye da riga da ti ya sati guda bai wanka ba bare wanki ya je kuma ya damuki qur'ani haba jama'a bayan Allah subhanahu wata'ala ya aiko mana da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da mu tsafta shi kuma ya ce annazafat min al-iman tsafta ita kanta daga imani take to in babu tsaftar ya za a yi ka rungumi qur'ani kuma ya za a yi ka bi qur'anin da tajawidi ka karanta shi yadda ya kamata har ka samu abin da kake nema a wajen Allah subhanahu wataala Malam Mustapha Imam ai ko da yake kace masu tafiya gabas din nan ko dai ba su samu alkur'anin bayin sun kace su kan koyo sana'o'in daban waɗanda suke tura ƴaƴansu su je su yi wannan karatun ba sa ma kula da malaman da suke yawo da yaran nan ko inda suke mm. kai su malamin ma kila in uba ya kawo ɗansa shikenan sai ka ji shiru mm. ba za ka sake jin labarin uban ba sai dai yaron ƙarshen ta kaga dole dai ya rika sa yaron ko ya je masa noma ko ko dole ya tabbata a cikin bara to ai abin da zaka duba malam alika duk karatun ana barinsa a gida shi fa ilimin nan fa ba fa dabu ba ne daga gida ma idda kake a gida sai ka sha ilimin addini ka yi karatun alkur'anin ka yi ilimin addini tun daga nan ƙasa ƙasa ƙawa'idi ga ahalari malam mai ahalari ya karantar da mu idan za ka be malami ka bin duba malamin da za ka bi shine wanda yake koyi da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam to ya za ka ka ɗauki ɗanka ka je ka ba malamin da shi kansa bai da tsarkin zuciya bare tsarkin jiki kuma ka ce kana so ya karantar da ɗanka ya san addini. To Lahu lokaci ba zai bar mu ba sai kuma wani makon in Allah ya kai mu za mu sake ci gaba daga inda ka tsaya. A madadin Nasiru Adamu El Hikaya da ya tattauna da Malam Mustapha Imam Sitti sai kuma Ciyubahiro ne wanda ya haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara daga Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. bisala kazar da ba ta da nono Allah shi ka ti daɗiyanta. To a gaida Usman Kabara, yanzu kuma ga kaɗan da cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta imel. a halin yanzu kuma ga kaɗan jake kamar yadda nake faɗa tun da farko ta farko tana cewa assalamu alaikum biyo dokacin al'ummar najeriya muna wa shugaba buhari fatan alheri a tafiyar da zai yi zuwa ƙasar masar allah kai ka lafiya ya maido mana da kai gida lafiya daga sufiyanu gumel zangon daura to sojin ƙasar amurka ya kamata ku bi a hankali wajen kai farmaki ga 'yan ƙungiyar isis don gujewa halaka fararen hula da basu ji ba basu gani ba sako da ibrahim musa kirfi jihar bauchi Allah ka ji gan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar hare-haren 'yan bindiga karamar hukumar Mora da ke lardin Arewa mai nisa a Kamaru waɗanda kuma suka jikkata Allah ya ba su lafiya. Sako daga Adamu Aliyu na Gulde. Masu haro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku. Masu harin gunar bakin wake sun kashe akalla mutane goma sha tara da raunana mutane hamsin a wani hari da suka kai arewacin kasar kamar a yau juma'a a can kasar libya kuma jama'a amurka sun ce jiragen saman yakin amurka sun yi wa wani sansanin horaswa na kungiyar islamic state gudan wuta a yammacin kasar kusa da kan iyakar kasar da tunisia harin da aka kai yau juma'a ya lalata wani gini a garin sabrata yamma da birnin tripoli a yankin da aka san cewa 'yan ƙungiyar isis ɗin suna gudanar da hidimominsu. su don dai lokacin da aka hamɓarar da gwamnatin Muammar Gaddafi aka kuma kashe shi a shekara ta 2011 ƙasar Libya ɗin ke cikin rudami. To madalla a gaishe ki masu haro kuma abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can le lisha da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri kamar yadda kuka sani yau juma'a rana ce ta kofa bude inda za ku kira mu da muhimman bayanai da kuma abubuwa da suka dame ku a rayuwa. kamar na madadin jimai ali wacce ta yani gabatar da shirin da kuma julie lazarus gresham da ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu da ma injiniya da ke kusa da ita da ya rika mata a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya amma kada ku yi nisa kamar yadda muka bayyana muku tun da farko babban bako a zauren shirin yau da gobe shine shugaban kasar niger muhammadu isuhu ai saurari lafiya